بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani Allah madauki sarki ya yi mana ni'ima ba ma ni'ima ɗaya ba ni'imomi masu yawa waɗanda ba za su ƙididdigu ba Allah madauki sarki yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki wa a ta kunnin kulli wa sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kana Allah ya baku duk abin da kuke so inda za ku zauna ku ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku yi ƙididdige su ba Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu natsuwa ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya wadata mu ya ba mu iyalai ya ba mu ya'ya ya ba mu sirkai ya ba mu dangi duk wannan ni'imomi ne akwai waɗanda duk ba su da wannan ni'imar daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ya ara mana rayuwa muka kawo wannan lokaci wanda Allah ya sa muka ga shigowan wato kwanaki goma na farkon watan zulhajji wanda jiya daya ga wata yau biyu ga wata wannan gaskiya ba karamin ni'ima ba ce domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul ashr babu wasu yinnai da ayyuka na kwarai a cikinsu suka fi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda goma ma'ana goma na farkon watan zulhajji yinnai ne masu daraja wannan sallar da muka yi ta azahar yanzu a cikin wannan yinin ba daidai take da sallar da muka yi shekaran jiya ba a cikin watan zulqa'ida ya kamata mu gane haka barkan mu alherin mu yafiyar mu zumunci gaida mara lafiya an gane ko taimakon mai bukatan taimako mai bukatan shawara da sauran abubuwa da yawa yafiya da sauransu ba daidai suke da sauran kwanaki ba to waɗannan kwanuka ne masu daraja Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su Ya ce wani fajiri wa layalin ashir yana rantsuwa da alfijir da kwanaki goma waɗannan kwanakin ne da muke ciki duk duniya babu yin ne masu daraja irinsu sa'annan za ku tuna cewa Allah madaukakin sarki ya wa annabi Musa jarabawa ne na bashi umarnin yayi azumi na wata ɗaya. Allah cewa wa adana Musa na lailatan mun yi alkawari da annabi Musa zai zo a yi munajati da shi don kwana talatin. alamai suka ce watan zulqaida yi wannan azumi lokacin da ya ji bashi a bakinsa sai ya yi asuwaki shi ko Allah wannan bashin yake so ya fi ƙanshin almisi a wurinsa annabi Musa sai ya kuskure ya goge bakinsa saboda ya je gaban Allah cikin ƙanshi Allah ce baka san bawarin bakin mai azumi ya fi soyuwa a gare ni sama da ƙanshin almiski saboda haka yanzu wannan haduwar da zamu da kai ba za ka zo sai ka ƙara yin azumin kwana goma to su ne nan kwana goma na farkon zulhajji da aka ƙara wa annabi Musa da Allah ya ce wa atmamna ha bi ashrin sai muka cika masa da goma fa tamma miqatu rabbih sab'in laila sai zama lokacin da suka yi alkawari da ubangiji za su haɗu shine kwana 40 ga kwanaki 30 a cikin watan zulqada a kwana goma a farkon watan zulhajji da sauran ayoyi da yawa waɗanda suka nuna mana darajar waɗannan yindai domin malamai suna cewa waɗannan kwanuka kwanuka ne da suka tattaro ummahatul ibada duk wasu manya-manyan ibadodi jigon ibada gaba ɗaya na musulunci sun tattara a cikin wannan kwanaki goma duka kaga ana azumi in ka samu dama kai azumi tun daga ɗaya har zuwa tara ga wata idan kai baka samu zuwa aikin hajji ba ba a yi yin kwana goma goma ran sallah ne an fahimta su shi azumi ran sallah ba a yi amma daga ɗaya har zuwa tara ga wata in kana da dama kai azumi in baka da dama ka yi gwargwadon daman da ka samu ka yi wani aikin na kwarai a ciki sadakoki da makamantansu sa'an nan a ciki wayannan kwanaki goma ake ainihin wato tafiya aikin hajji da rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci a ciki ake jifan shaɗa a ciki ake arfa a ciki ake idi ranar idi kuma ita ce mafi daraja a dukkan yinnan duk duniya gaba ɗaya ba rana guda ɗaya mai daraja irin ranar sallah ma'ana ranar babban sallah kaga duk a cikin kwana goma nan ne ba a gani a ciki ake dawafin ifada a ciki ake kaza ake layya a yanka dabbobi a zubar da jini don kusantar Allah ba don a shajinin ba ba don a yi sihiri ba ba don a yi wani tsubu ba ko tsafi a'a don kusantar Allah shi Allah ba naman yake so ba jinin yake so ba a'a an zubar da jinin ne saboda shi Allah ce lan yana da Allah wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum shi sa wato yin layya take da matukar muhimmanci ga wanda ya samu iko ya samu dama ya yi layya ka zubar da jini an gane saboda Allah subhanahu Ta'ala. ko dai ka yanka rago kai kadai da iyalanka ko kuma ku yanka ku bakwai mafi yawa kenan ku yanka sa ko raƙumi za ku yanka ƙasa da ku bakwai ɗin ko shida ko biyar gwargwaron adadin ku amma in dai rago ne ko cinciya ko bunsuru ko akuya to ɗaya ne da kowane mutum ɗaya da shi da iyalansa ba mai sai ya yanka amma in dai ya wuce wannan za ba ka iya yanka sa amma dai ka yanka rago ya fi falala in haka kaɗai za ka yi sai dai saboda nama da ake bukata a rabawa mabukata da miskinai da fakirai to kaga za ka iya yanka ta don naman ya wadaci kowa da kowa su saboda haka yanwa masu albarka wannan nema da Allah ya yi mana mu riƙe ta hannu biyu ayyukan nan da Allah yake ninka na da a ci mu yi iya bacin kokarin musallolin farilla mu riƙa yin su a cikin jami'i a kuma kan lokaci bayan nan mu rika istighfari muna tafiya muna istighfari ko tuki kike bakin ka na motsi kana wani dan aiki ne a ofis wanda ba zai shagaltar da bakin ka ba sai rika motsa bakin ka kana istighfari ko hailala ko haukala ko tahamili ko tamjiri duk wannan zaka iya yi saboda haka ka kiyaye wannan a wanki kake yi wani abu dai wanda bakin ka shi ba rike shi akai ba sannan da cikin abin da ya kamata mu kula shine akwai abin da ake cewa kan bari takbirat wannan takbirat din nan sun kishi biyu a cikin wa'annan kwanaki goma akwai takbiratul mutlaq ma'ana kabbarori na kai tsaye yaushe ake fara su ana fara su tun shekaran jiya daga ran da rana ta faɗi shekaran jiya na ashirin na da ga watan zulƙai da aka ce an ga watan zulhajji to shi kenan an fara Shi shine wannan abin da za ka yi kuɗi kana tafiya kana tuƙi a kasuwanni ta gabata habbai suna yi don wasu wanda suka manta su yi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد wannan na kai tsaye ne koyaushe za ka yi ce tun da aka shigo wannan kwana goma ko ba dainawa za ka yi ba har sai goma din nan har sai an kai kwana goma sha uku ma'ana bayan sallah da kwana uku ake dainawa wannan shi ake ce tasbiratul mutlaq sannan akwai tasbiratul muqayyad wannan muqayyad ne an alakanta su an kiyatance musu lokaci su ne waɗanda ake yin su bayan sallolin farilla an fahimta bayan sallolin farilla yaushe ake farawa shi kuma sai ranar idi ina fata ana fahimta sallan farillar da aka yi na ranar idi a zahar ɗinta la'asar ɗinta magaribarta isha'inta bashin washe gari na sha ɗaya ga wata na sha biyu ga wata na sha uku ga wata ana yin la'asar lokacin ake gama wannan bayan bayan sallolin farilla ake yin haka idan za a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd haka ake yi ta yi waɗannan kabarbari yanzu muna yin takbirat ne mutlaq ko ko ina ne kai in ka tuna kai in ka manta ka tuna ta wani dan ka daga murya wani yanzu ma an gane kamar yadda na faɗa muku sahabbai har kasuwanni suke yawo suna yawo suna faɗa ana ji kuma ana tunawa ana yi wannan shine musulunci wannan shine addinin mu idan kwanaki goma sha uku suka cika shi kenan alhamdulillah sai mutum ya daina wanda kuma wannan kwanakin su ne ayyamu tashrik ranar ƙarshe ta yin layya wanda idan mutum bai samu layya baran sallah zai iya yi washe gari ya yi tsaye washe garin har zuwa sha uku ga wata gwargwadon damar da mutum ya samu sannan kamar yadda kuka sani yana da ladubba idan Allah ya sa kana da abin layya kuma kana da niyyar kai layya to an so musahabi ne karka tsinke gashin gemunka ko gashin kanka ko kumbarka wato afirka sai ka bari haske bayan kayan kalaja shi ka so samu idan har mutum yana da ya yayi to ya yanke su kafin ma a shiga zulhajjin dan kasu dame shi amma idan ya riga ya shiga to ya yi haƙuri kar ya taɓa sai dai ya kula da tsafta dan kada da ce tare cikin kumbarsa ko ba haka ba idan ko kumbar ya bige ko na biya dan cizgo a jikinta wanda zai rika damun shi to ya halatta ya yanke yankewan ba wai haramun ba ne askin ma illa lura ta sa da ciwo a kanta ko wani abu zai sa a yanke duka wannan babu nufi lalura ta wuce komi amma da gangan haka kawai ba a so akwai lada idan ka bar shi hakuri bayan ka yanka idan ka lalura ta sa za ka yanke ka yanke lokacin da kake taje gemun ka ko kanka dan gashin da yake zuba wannan babu laifi dan adam ba zai iya kiyaye kansa akan wannan ba an gane ko sai kai kokari ka sa mai yadda zai yi laushi ta yadda gashin zai taju ba tare da ya zube ba wannan kenan sai ka sai mu kiyaye kuma idan mutum zai yi layya to iyalansa ba sharaɗi ba ne su sai sun yi kita magashin su ma'ana tun da kai za ka yi ka saka iyalanka a ciki to kai ne ta shafa in askin nan da kin taɓa kumbar kaɗan nan amma matar ka za ta yi kitanta Dan ka zai je aske shi ba ruwan shi ko masu ruwa ne ba amma kai ta shafe ka ba za ta yi ba an gane kuma kun cewa kai kin ma kin lalura ta kama za ka iya taɓawa ba wai haramun ba ne ba zunubi ba ne lada ne ake yin asara ita ko asara ai ba a kanta ko ta yaya ne za ka ce mu ce waɗannan lallubu kuma an fi so mutum ya yanka abin layyarsa da kanshi ana yanka layya ne daga lokacin da aka idar da sallar idi abin tambaya shine yaushe ne ake idar da sallar idi za mu gane sanda ake idar da idi ne idan muka gano yaushe ne lokacin idan ina fata ana fahimta ka'ida lokacin idi shine daga lokacin da rana ta fito kuna fahimta in rana ta fito da gwargwadon yin raka'a biyu da hudu ba guda biyu ina fata ana fahimta idan ta talla yanzu rana tana fitowa karfe shida da minti goma ko ban haka bane ko da minti tara ma muka ce minti goma is okay to shikenan minti nawa za ka yi raka'a biyu da kabbarori bakwai a raka'an farko da tabbara biyar a raka'a ta biyu minti goma ya isa idan ta talla gidi kun fahimta kun ga sai mu ce shida da minti ashirin to idan liman zai hudu fa kisa hudun ya gama shi ma minti goma ta ishe shi sai mu ce gaba ɗaya daga karfe shida da rabi za a iya yanka abin layya lokacin an da sallar idi ina fata ana fahimta ne ƙa'ida idan ko ka tafi idi dama liman yi sallama shi ke in ka dawo sai ka yanka abinka amma in da baka je idi ba to in dai shi da rabi ta yi to lokacin yankan yayi za ka iya yanka amma in ka yanka kasa da wannan lokacin to ka shiga cikin ƙasa ka yanka nama ne kawai da iyalanka shi ke nan ba ladan ainihin wato ɗayya sai ya kamata mu kula da wannan abu na ƙarshe wanda yake kusa na ƙarshe da nake so kula mana waɗannan dabbobi da za mu yanka akwai ƙa'idojin da shari'a ta sa a kansu na farko idan raƙumi ne ana so ya zama ya cika shekara biyar ya shiga cikin na shida idan kuma sa ne ko sanuwa to ana buƙata ya zanto cewa ta cika shekara biyu ta shiga cikin na uku idan kuwa rago ne shi wannan wata shida ake buƙata ina fata ana fahimta akalla ya cika wata shida zai shiga cikin wata na biyar ko rago ko tinkiya amma gunsuru ko akuya sai ta cika shekara ɗaya cif cif zai shiga cikin nabi sannan suke isa a alayya da su ina fata ana fahimta sannan akwai waɗansu illoli da shari'a take kallo ba a so ya zamanto waɗannan dabbobi sun same su kada ya zamanto an yi laye da mara lafiya wadda kowa ya kalli dabbar ya san wannan ba ta da lafiya to ba sai ba kada a yi da gurguwa wadda kowa ya kalle ta ya san gurguwa ce tana ɗan jasawa ko mai yakkaccen bindi ko mai latsatsen kunne ko mai ido ɗaya ko idan ya tsiyaye duk ba a yi ko kare yan ƙaho duk waɗannan abubuwan a kula da su ba wani ciwo a jikinta wanda yake a fili yake ko gajiyayya wanda ta sha wahala namanta ya motse ba ta da kwakwalwa tambalalla a cikin dabban haka zamu maukaciya to ba alayya yare ta sai mai hankali idan a cikin dabbobin akwai marasa hankali akwai taɓaɓɓu sai a kula da kyau idan aka yi wannan to shine daidai abin da ake bukata dangane da abin da ya shafi layya idan aka samu wannan sharɗar sun zube to mutum sai zai haƙuri ba zai iya layya ba sai ya canza ya nemi wata wanda take da cikakken lafiya kuma in so samu ne an fi so a yi da dabbar da take da mix ɗin rago ne ma'ana mix ɗin baƙi da fari a jikinsa ko da a gewayen irin shi ne ko da a rabin kansa ne ko jikinsa ga dai wani baƙi kuma ga mix ɗin fari to an fi son haka da irin shi annabi ya yi idan baka samu dama ba in fari sol ka samu yi in wuluk ka samu yi. gwargwadon ainihin wato da makka Allah madaukin sarki ya mana jagoranci na zaɓin fara wannan ne tun da mara gamun shi da farko kun ga ba sai mun yi ta abubuwa da yawa za mu ci gaba da karatun mu ne kawai yadda muka saba amma mun tunatar da kanmu akan abin da ya shafi waɗannan kwanuka Allah madaukin sarki ya dakatar da mu alhazan mu da suka fi aikin haji muna fata Allah ya kai shi lafiya ya dawo da su lafiya Allah ya sa su aikin haji karɓaɓɓe akwai wani dan uwa amini na ne mun taɓa zuwa da shi nan Allah ya karɓi rayuwar matarsa jiya dan daga makabar ma na tawana yanzu yau ake isra'ila da safe to muna roƙon a kasa addu'a Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata bayar Allah ce kwarai da gaske wanda kuma ana gane haka idan ka ga yadda miji yake damuwa da rasuwar matar shi kwarai da gaske ya damu kwarai da sauransu kuma Allah madaukakin sarki ya sa jinya kawai na dan lokaci ake gaya mun cewa da safe ta tashi yake tambayar ta ko ta azumi ta ce ba ta yi ba amma tana jin wani ilimi ne kamar ba ta jin daɗi sai ce to ko ta ci gaba ne in ba ta iya ba sai ta ajiye kenan a tun da ba ta da lafiya ka ɗauki azumi tana da low bp ne to wannan dalilin ya sa sai da ya tabbatar da ta ci abu a gida kafin ya fita don saboda saboda yadda ya san tana da duk abu za ta iya cewa bari ta ci gaba bayan ya fita wallahi kamar karfe hudu aka kira shi cewa ta fadi ya koma gida ya dauke ta aka yi asibiti ko da aka je asibiti ta rasuwa so kafin a baro asibiti a dawo a shirya ta dai ya riga ya dole a gabari sai yau da safe so muna fata a sa ta addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe mata mu ma Allah ba mu yi kwantar da su da imani da sauran mamata da suke wasu wuraren ma ko a ina suke iyayenmu da malaman mu duka Allah ya gafarta musu da mu Allah ya shirya mana su Allah ya ba mu damuna mai albarka wannan zaɓuɓɓuka da muke tunkara kuma Allah ya za'a mana shugabanni na ƙwarai wanda zai zama alkhairi ga ƙasarmu da addinin mu gaba daya da al'ummar mu wannan shine dan abin da zan faɗa mana sai tambayoyi idan akwai Allah ta'ala ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullah shaida in ɗan ƙarami ne malamai sun ce ba komai amma inda ya bayyana sosai ya daɗe kamar rabin shi ya fita to ba zai yi ba amma ɗan bulin nan da yake wanda za ga bai hana shi a harkokin shi ba ka fahimta dan akwai illar da za ta taba ma nama shi kanshi in kunne ya zama katum yanka gare shi ai kaga ya fi da nama kuma ka sa so dan wannan bulin na shaida in dai yayi yawa wani ba za ga bai bula kunnan ba amma dai ya taba ga ya shata tunda da wuta suke yi to ba lai eh ya zama ya mai yawan da kowa zai iya ganewa an ga dabban nan an san tana da matsala a gani kwanaki misali ina tuna wata dabba hajji sallar bara kawai lafiya lau aka kawo ta ya aka yi kawai kafar ta shi cikin cikin blocks blok ne dan karami haka to ba a lura bane kawai sai ta ja kafar ta dan ta fita da kafar da kanta da shi ta sai kofatan ya cire wallahi kofatan ya fita gashi nan yana jini sosai dole kawai aka hakura da wannan dambar ba dama ta ilayya saboda inda kamar a ce akwai kwanaki da yawa kafin laye za ta iya warkewa kila amma wallahi a daidai lokacin banda yan kwanaki ne kawai da wuce kwana uku biyu kawai za a ilayya ba to kaga misali irin wannan zai iya kowa zai gane wannan ya sa dole dangar shi take kawai ana kallo ko fato ya fita ba ga kuma jini ma so in dai illar ba sosai bane shi kansa idanun kamar wa ido ko kaza in dai ba ya bayyana bane akwai wanda za ga harar ce amma ba sosai ba sai ka sa ido da kyau za ka gane to duk irin wa'annan akan kawai da kai amma duk wani illar da ke a fili take kawai akwai wanda dangashin da yake yi ba kowa zai gane ba akwai wanda dangashin kuma ana ganewa kila kafar ta karye akwai wanda ma bunni bindin ya dace ka gani su ji irin wa'annan sai an kalla in dai ya zama a fili ne to shi ne wanda bai kamata a ilayya da shi ba amma in dai a boye yake babu laifi ana iya yi eh, eh hadda arfa da masaran ai in ka kitta daga ɗaya zuwa tara ai shine hadda arfa amma in dai mutum bai tara ba to ya kokari ya yi dai na ranar arfa don shi ta ga dama ne musamman wanda bai je aikin hajji ba eh in ba kai cikin kwana takwas din nan kai yi su ba kai ko ba ka jera ba ko ba kai yi wasu ba gurgudan daman ka ne wani za ga zai iya cewa shi zai duka tara jere har ba zai iya ba so sai ka yi ka yi dama da ciki dai kar ka yadda ce ta kaci da nasara shi ne na arfa ranar talata kenan ina ji zai kama kamar yadda aka ce ko yawa so Allah ya samu na da rabo rana ita yau kenan

sai ga bambancin abin da zai kara abin da ake saka ma rago ya sai dan bare da cikin saniya ya fi masa kan da ce ya abin ah, to irin wannan ah, in ka sai saniyan ah, tilin ba ka da wannan ladan alalin ragon ke a'a kai falala mana ai ko akai ce fifiko ne yanzu kamar waya hannun gani ne ko ba haka bane kai sunan android misali akwai kuma smartphones da ana da su to amma sai ka ji an ce akwai kuma mai kima to wacce ce ta tafi amma duka sunan su waya kuma kowanne za ka yi waya ka kaji ka in kai da sa akwai lada in wannan in aka kalli bangaren nama to gara ka yi da sa ko za aka kalli bangaren falala to shine shi kuma ragon ya ce eh, ne to zo ka ga duka kowanne yana da nashi amfani ba za ka ce kaza ba dama ne kawai su dai masu wa su yi kokari su sauka bayan Allah sannan kuma kada mutane su wasu su to ai ba za a ci riba ba dole a ci riba a kasuwanci in dai an samu dan abin da aka samu ko ya yake shikenan sai ka hakura dole mutum ya ci da kai tunda ba zuwa ya tsinto ba shi ma ya biya kuɗin mota ya biya kuɗin lodi ya biya kuɗin kokali da ake cewa ya biya kuɗin kaza da kaza ga ciyarwa ga kiwo dan dole ka ga kan sa abin shi dan samu dan na maidawa yawa kuma ya ya sauƙaƙa masa ba ka je kauyen a ake zuwa su yi wa mashi ya ji ya fara cikin hadari da insecurity ba da ya da ya fara saboda ya zo maka da shi har gida haka duk sai ka kalli wannan shi kuma kada ya tsananta ko ba ta wani ya ce dole sai an bashi za mutane su sha wahala a kowane kuɗin ta yadda za ma iya kasa siyan dabba mutum ya zama ya yi amfani da wannan damar wajen samun lada shi ma ya zama ga sauƙaƙawa kuma ya kalli darajar kwanakin sai da gaske akwai lada abubuwa ne da yawa a tattare da waɗannan kwanaki don kwarai na sannan kuma akwai wani malamin da nabi ya mana cewa halalan ka sayi abun lagiyan ka sun da lokaci mai girma don duk wani ciyar da suka da share da hakan da guri da guri da gaske ne da gaske ne sosai an ba abinci ta ya raya shi lalle kai layyar shi za ka baka lada yana ta fi ciyawa ana so mai harawa da su dambu ake ce mai kome ba dambu ya zuwa shi wannan dusa wa irin abubuwan shi ne duk kana ce a bashi ruwa matan ka ma su taimaka su yi su ma a share gurin dan dai kana so ka bauta wa Allah da shi ya fi lada sosai ma ware da gaske to amma yanzu yawanci babu kuɗin ne wani ma sai ran sallar za a biya ne <laughs> ya ji ya ciwo abin da zai layyar wani ma ga sai washe gari wani ma sai wani washe garin wani ma sai ranar ƙarshe za ka ga ya samu ya dani yau ana tsarin yi da sun saukar da farashi kuma kila babu eh, wato yawan cunkoso a lokacin an ɗauke duk masu tsada kuɗin kafin zuru ka samu kaga shi ke nan sai kai layyanka gare shi Allah ya taimake mu ka san ana goma akwai a pass my neighbor <laughs> wa da zuwa na'am eh wala kuskure ne kuskure ne layya da yin layya layya ta yi amma dai ya ci kuskure ne hudu ba tana da alaka da idi an fahimta shi yasa ta ga a nasiha ta kawai nayi magana ne akan iya kwanakin ina so a karatun mu na gaba wanda zai zama shine karshen da da shi kuma wanda hutun sallah sai yi magana akan idi amma dai eh ba laifi bane tambayan ita ma ina fata an fahimta amma ina sanar na bar idin so abin da yake so fahimta idin nan yana da alaka da hudu duka da sallar da idin a haɗa suke gaskiya ba daidai bane mutane suke fashin din da suke gana ana yi wasu maza ga har nafila na ko ba nafila ita ma idin nafila in ta so idi zama kawai ake yawa amma sai zo sun tashi suna yin nafila a wurin su duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu kula da su Allah ya dace da mu alaikum salam in dai yi da ne ba laifi ba ne amma dai wai a wanke dan za a yi da shi babu wannan wannan bid'a ne ragonka ne ya fada kuka misali ya fada cikin datti da kwatanni wannan duk za ka iya wanke shi ta tsaftace shi amma ba wai sharadi bane yawa shi dai dan a inganta masa rayuwar shi ne kawai amma ba wai dan saboda za ka yi wannan ibadar ake so ba eh, shi abinda Allah ake so fa jinin ya kwarara saboda shi yau ba jinin zai sha ba ba naman zai ci ba kai ne za ka kina wanka ya gani to kawai ba za ka gani ne in bai da da cika tsale shi yadda ke kawai an yana da dattin da ya wuce ka'ida shi kenan sai ka dan wanke Allah ya ce mace mu Allah na na ne yana kuma yana da ake cewa to kaga malamai suna tsoratarwa ne <laughs> shi ke ya wuce da ladan ka ba shi ke nan kaga sai a ta Allah ya taimake mu wa alaikum gaisuwa ok sallaman sallah dama da hagu kawai za ka fara da dama ne ka fahimta kawai kai sallan kai hagu haka ake sallama kawai assalamu alaikum kuma kai ne kadai ke biya ban da gangan wanda kace da yana sallama jikin shi na biya duka kuskure ne wannan amma bai bata sallah amma yadda yake sunna shine yadda kake wani kirjin ka na kallon alƙibla kanka wuyan ka ne kawai zai juya assalamu alaikum wa rahmatullah haka haka kalle dama to kai tsaye za ka jiyo ka kalla hagu ne assalamu alaikum wa rahmatullah a tsakiya haka sannan ai haka sai ka kuskure da shi eh ba a yi kawai dama kawai shikenan kuma kai kadai zai juya shi ne abin da ake yi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين